to ai ba gari ku ne sai maganin ba ko sai wa da waje eh ka je ka siyo eh amma wannan ba shine wanda ba kuna da shi ba eh, muna shi yanzu haka yanzu haka muna shi da to amma an kai ce asiyo an kace wa ba ta takardar cewa prescription cewa je asiyo wa ba takarda na takardar nan kai alhaji duk wanda an takardar cewa ce je su magani ya kawo gata kuma an ce ku siyo magani kuma kun siyo mu ma gashi mun siyo yanzu mm. Gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar kenan sa'ad da yake zantawa da majinyata a sansanin da aka keɓe masu fama da cutar ta sankarau a ƙauren na moda ko baya ga tattaunawa da jami'an kiwon lafiya da 'yan kwamitin yaƙi da cutar a matakan ƙananan hukumomi. Ziyarar ta kuma baiwa gwamna damar bankaɗo almundahana da ke faruwa inda magungunan cutar ta sankarau da aka samar domin baiwa marasa lafiya kyauta ana sayar da su ne ga majinyatan. Sa'idu S gari daga Ruguji. ruguji cikin karamar hukumar ke ta moriki ta zurmi ta zurmi eh, insha Allah to ga kanan asibiti da yaro kamar me yake damun sa abin da ke damun shi irin wannan matsalar da ce wannan ta zamani tun yaushe kuka zo asibiti ranar alhamis muka zo to ya batun sha'anin magani shin kaman na ji mai girma gwamna ya tambaye ka saye kuke yi ko ko kyauta ake baku na'am saye muke yi amma an ce an bada magani kyauta kun gan shi to gaskiya dai duk na tashi ta abin nan din magani sai da a tura ni famasi in so magani in dawo gwamnan na zamfara na ganin wannan yunkuri ne na yin zagon kasa ga fafutukar da ake yi na yaƙi da cutar da ke neman wuce makaɗi da rawa a jihar ta zamfara mutum yana gaba zuwa lahira sannan a ce an baka wani abu domin shi kuma ka yi son zuciya musamman inda wuraren da suke zama a ƙauran na moda ban gamsu da wannan tsarin ba kwata-kwata saboda haka na ba kuma ce umarnin cewa su abin da ya kamata kuma zan sa jami'an da ya kamata su duba su ƙara duba ganin cewa waɗanda Allah ya kaddara ma kamuwa da wannan rashin lafiyan cewa sun samu wuri ingantacce kuma sun samu magunguna ingantaccu akwai wani mataki da zaka ɗauka watakila idan aka sami wasu da laifi a wannan al'amari ne wannan ai dole ne ai kowa ya sani dole an an samu kamar yadda tura cewa an gaji ne a kasa dole wani ya je kotu ko kurkuku dole ne wannan ai ziyarar ta gwamnan da ta biyo ne bayan kakkausan sukan lamirin gwamnatin jihar ta Zamfara dangane da zargin yin roƙon sakainar kashi da lamarin barkewar cutar ta sankarau wacce ake ganin tafi muni a jihar Zamfara a wannan to yayin baka sani kuma sai a maka uzuri ai don yanda yanda jahilci kai magana kaga ai ba yanda za a yi da kai amma ya kan ilimi ne da wanda ya zo ga abin da ake haga ba zai wannan magana ba abin da a ah, muhimmi a wurin mu shine al'umma mu suna damuwa ya za mu yi mu shiga hannu da kafa ganin cewa wannan damuwa Allah ya yi mana ita ta kokarin hanyoyin duk da ake bi duk da yake dai rahotanni na nuni da cewa an soma shawo kan cutar a jihar ta zamfara har kawo yanzu ana samun sababbin kamuwa da cutar da ake kaiwa a sansanoni daban-daban na jihar murtala faruk sanyin na muryar amurka daga gusau a najeriya